Ƙungiyar makiyaya ta Miyatti Allah a Najeriya ta bayyana damuwa a kan yadda ake ƙara samun yawaitar satar dabbobi da kuma uwa uba sace fulanin a Najeriya. Ko da yake dai ƙungiyar ta ɗora laifin wannan ta'addanci ga matasan fulanin ƙasar, amma ta nemi sabuwar gwamnati mai shigowa da ta yi wa Allah ta shawo kan wannan matsala, kamar yadda mataimakin shugaban ƙungiyar na Najeriya Alhaji Hussaini Bosu ya bayyana. hukuma ita ke da haƙƙin kare kowa mu a ƙungiyance muna wayar da kai muna ɗaukar matakai na wayar da kansu da kira gare su da su bar wannan mugun abu kuma babban masifa yanzu a wani ɓangaren sun bar ma ɗaukar shanu sai su je su saci mutane su ɗauki mata su ɗauki eh, eh, mai gida su ɗora mai kuɗi ya ɗauki shanu hukuma na gani ya ɗauki shanunsa talatin arba'in a ɗora mutu sama da miliyan goma biyar a je kasuwa kuma an san dalilin sayar da shanun na a sayar da su a je a bada kuɗi a sisan na a siko ci a man namu na kogi na miyatti Allah sun ɗauke shi shekara kusan ɗaya yanzu kenan don wata wajen bakwai sun karɓi kuɗi a iyalansa gaba ɗaya sannan kuma har yanzu ba ɗuriyarsa. yanzu ba a gane inda yake ba. Ba ba, an yi report a kogi, ba abun da aka yi, to saboda haka mu mun ga cewar matsalan nan na filani zai zo ya fi boko haram dama damuwa a nan kasan idon har aka yi sakaci da wannan. Kun tabbata Fulani ke wannan abu? Mun tabbata mutane nawa aka kama waye zai zo ya kori garke ya sarrafa garke mutum biyu su kori na ɗari biyar ɗari su sarrafa su tafi da su. A ɗaya gefen kuma mataimakin shugaban ƙungiyar Meti Allan a Najeriya Alhaji Hussaini Bosu ya yi bayanin matsayinsu a kan matakin da gwamnatin ƙasar Ghana ta ɗauka na korar wasu Fulani a ƙasar. Mun ji labari mun samu report an rubuto mana ƙungiyarmu ta ƙasa ƙarƙashin shugabancin shi Ardu Muhammadu Zuru mun rubuta ma minista na harkokin waje da minista na cikin gida mun rubuta ma ambasada na Ghana na nan mun aika wasu mutanenmu sun je wanga lamarin lamari ne wanda yake abun kyama tunda Filani 'yan Afirka ne, Gana shekaru nawa tunda da Filani suke a gana? ai ina ga 'yan gana ba za su ba faɗin shekarun ba. Amma sun kama hukumomin Ghana sun ce akwai wasu abubuwa da su Filani ke yi da yake su hukumomin can ba su yadda da wannan ba kuma ya saba ma dokokinsu. A nawa sani duk wanda ya yi abin da ya saba ma doka kama ce ake yi a huskanci hukunci ba wai a kore shi da kasan ba. mataimakin shugaban kungiyar Mieti Allah a Najeriya Alhaji Hussaini Boso, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.